chairman bu tuwole ne DPO ba tuwole ne dika ngomna taraba ke se dolsele na vuo yini jonde jam ene wundi bu fol kangwane kanindia mi na koma na sengwa ɓe mbari dada goɗɗo ɓe wuli sare goɗɗo ɓe mbari jawdi goɗɗo yimɓe ɗon nyama lumo gotel be maɓɓe kabilun tsaunin mambila biyar sun yi da fifi a filin wasa na garin gembu don rigakafin hana barkewar don wani rikici a yankin da sunan kabilanci ko kiyayyar manoma da makiyaya taron da ya gudana karkashin wata kungiya ta wanzar da zaman lafiya community for peace and crop society shugaban kwamiti na na karamar hukumar Pastor Godwin Saul ya ce fitinar da ta faru kwanakin baya inda aka samu asarar rayuka da ɗaruruwan shanu ba ta addini ba ce kuma an ɗau duk matakan hana aukuwar hakan nan gaba. Kabiloli guda biyar nan ba na so daya a tsakanin su ko Mambila ya ce shi yana so Mambila ya kare kaka ya ce shi yana so kaka kare Fulani Hausa ya ce shi yana so Fulani Hausa kare baya so wani su kabiloli ba. Babban damuwan ne ke kasa na na gani shine damuwan tsakanin manomi da makiyaye. Manomi yana so wurin noma makiyayi yana so wurin da shanu za su kiwo to kagan shine abin da ya zo ya hada fada a kasan nan dpo na sardauna alabura dangi ya ce an zama kabila ɗaya ai sai na ji mambila yana fulfulde na ji kaka yana fulfulde na ji kambu yana fulfulde na ji fanso yana fulfulde sai na ce a ah, a sai 'ya'yan mutum ɗaya ne wane ne uban nasu saddauna lakar gwamnati Fulani makiyaya a taron sun buƙaci hukunta bara gurbi da ke da hannu a kashe-kashen da kuma ba da diya ga waɗanda suka rasa shanunsu. ya Abdullahi Alhaji Bawuro, babba na ma yanda na girma a hannunsa a kwarakwara Malam Usmanu ba su da damuwa a duk duniya. Akwai ɗanin Mudabo, da matansa Aminatu akwai ɗani na Zubir an kasa matansa da yaransa Aliyu mai shekara biyu akwai ɗani na Hafsatu da Salamatu dan baffana da Sahidu dan yayana a gidan mu kura an kasa mana sanu biyu da hamsin gonan mu ma ya nuna wallahi an sase su duk amma ba wai kuna son ku rama bane ku dai kuna so ai kaɗan ba na son mu mu kam gwamnati ya ɗauki matasin yadda ya dace da su shugaban kungiyar zaman lafiyar injiniya zakari ahmed guroji ya karfafa dawo da martabar sarakuna a matsayin hanyar hana irin wannan fitina mun tashi muna yara idan ka ga dogari ya gita kofar gidan kuma ka tashi zai yi saboda ka san cewa hukuma ce sarki ne mun zo mun samu kanmu cikin wani irin siyasa inda 'yan siyasa suka mai da sarakuna suka zama abin tausayi ba sarake ba zai iya cewa a bari a bari ba ko a yi a yi ba in ka ɗebe wakilin lamidon adamawa ardo mustapha amadu sauran sarakunan taraba goma sha biyar da ƙungiyar ta gayyata ba su halarci taron ba na gano sarkin sardauna ardo shehu bajju na fama ne da masassara mawaƙin nan gale lambala wali ya yi waƙar zaman lafiya a taron nasiru da maili kayan murar amurka daga garin gembu a tsaunin mambila <laughs> Thank you.